gwamnatin ƙasar ta ma kafa wasu hukumomi irin su Presidential Initiative Committee da ma hukumar ta da koma da al'ummomin Arewa maso gabas wato North East Development Commission da ma zumar tallafa waɗannan al'ummomi da lamarin ya shafa to sai dai kuma al'ummomin da rikicin na boko haram ya fi shafa sun koka da cewa su fa yanzu ma ba su ga tasirin waɗannan hukumomi ba alama da muna gani kamar gwamnati ta tarayya da jihohi kamar sun ki mazauna wani wurare musamman mu north east mutan north east honorable stephen maduwa da ke zama shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar wanda ma 'dan asalin yankin michigan ne ya ce su yanzu in da matakin kan da garkin da gwamnatin jihar adama ke ɗauka to da tuni ma sun shiga halin ne ya su musamman ma a wannan lokaci na damina. mun da yaki ta cinye ba abun da federal government ta yi mamu cikin da madagali ba hanya ba ba ruwa ba ba wuta ba ba presence na federal government me yasa a wayansu wurare da suna da minista ko sgf ko wani matsayi ana gyara musu jihohi ana gyara musu local government nasu mm. mun da yaki ta cinye in ana magana boko haram a mun cika da maragani to wai ko wasu matakai ne gwamnatin jihar adama ke ɗauka na sake tada komadar waɗannan al'ummomin da hare-haren boko haram ya shafa wannan ko ita ce ma tambayar da na wa honorable abdullahi adamu firembe da ke zama kwamishinan raya karkara na jihar adamawa wanda ko ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar ke dauka jihar adamawa kananan hukumomi guda 21 da da muke da su duka ba inda ba mu kai aikin karkara ba imma aikin hanya ko kuma aikin wuta a jihar adamawa wannan kan muna kan yi kuma alhamdulahi kullum mukan je mu duba irin aikin da mutum ya yi za ka ga mutane idan sun ɗauki aiki 'yan kwangila da ma wanda suke ɓangaren gwamnati ba za a sa ido ba har a zo ana ƙarerayin cewa an kammala aiki kuma a ɗauki kuɗi a ba mutum kuma mai girma gwamna ya ba da kwangilan dawo da wuta a wannan wurin na tsawon shekara biyar da suka yi rashin wuta ko ma fiye da haka da mun zo da zumman za mu yi duk tsofin ayyuka ne wanda aka zubar da sama da shekaru goma musamman abin da shafi wutar lantarki a karkara to amma yanzu da muka ga irin wurare kamar irin na su madagali da tongo wannan ya zama dole mai girma gwamna ce hankali sake koma waɗannan wurare yanzu magana da nake maka abin ya kama da shiwa micika baza gula da madagali an gama aikin wutarsu amma kwanakin baya mun samu tseko a dambuwa an ce mana akwai yan matsaloli wanda aka samu a wurin shi yasa yanzu ba za a samu wuta a waɗannan wuraren ba to amma yanzu da nake maka magana sun sako wutar sannan akwai wani babban transformer wanda muke da shi 7.5 mba babban transformer ne da ke ba da wuta yanzu haka ma dai akwai wasu dubban 'yan gudun hijira na boko haram da ke kasar kamaru batun da rabaran joel billy shugaban cocin EYN a Najeriya ke kira ga gwamnatocin waɗannan jihohi da su yi koyi ne da abin da gwamnatin jihar Borno ke yi. Har yanzu muna nana ta kiran gwamnati tarayya ta gaggauta. Mun gode mashi gwamna na Borno State Professor Zulum wanda ya ziyarce su kwanakin baya na shi dama ko ta ina yana zuwa yana sadaka da ransa. So a gaggauta su mu al'umma kuma addinai daban-daban musamman Krista da Musulmi mu iya ba su mafaka in mun ba su mafaka za mu walwalata da su amma ba za mu iya ji dare annan suna can suna zaune ana wulakanta su ba wannan ko yaki na boko haram da ma aka shafe fiye da shekaru goma ana fama ya kola laƙumi rayuka da dama baya ma ga dukiyar da aka rasa ibrahima abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya